Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci goma sha shida da ishirin da ɗaya da kuma ishirin da biyar. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da Nomad FM da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar zangon FM a birnin Yamai sai kuma Alfa Radio da ke kuma sai a ƙasar Ghana. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koyaushe ake bukata a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu mu Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yau Alhamis tara ga watan Nuwamba shekarar 2017. Ibrahim Jarmai ne tare da Grace Alheri Abdu daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Da farko ga kanin labarai. To Ibrahim sakataren ma'aikata harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya ce ba wata jayayya kan Koriya ta Arewa tsakanin Amurka da China. shugaban kwamitin harkokin kasashen ƙetare na majalisar dattijan amurka bob koka ya sanar da cewa kwamitinsa zai saurari bahasi mako mai zuwa kan ikon shugaban ƙasa na amfani da makaman nukiliya kana yau kotun bin kadin manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ta ba masu shigar da ƙara izinin gudanar da bincike kan zargin da ake wa gwamnatin ƙasar burundi da aikata laifukan yaƙi kanan labaran kenan aka saurara to a cikin shirin namu na yau za ku ji cewa kimanin yara ƙanana 'yan ƙasa da shekaru bakwai fiye da 120 ne suka kamu da wata cuta a ƙauyen gidan dugus na ƙaramar hukumar dutse da ke jihar jigawa ko me kawo yanzu muke faruwa aƙalla yaran wanda suka mutu a samu arba'in da bakwai wanda suka warke za a samu kimanin yara kusan arba'in suma daga ciki kuma wanda suka samu suke ciki yanzu nan za a samu sama da mutum ashirin wanda suke asibiti ake suke kwance haka sai kuma jamhuriyar kamaru inda biyo bayan hallaka wasu jami'an tsaro jama'a suka fara zaman ɗaɗɗar ko me dalilin haka a wannan kan kowa na ɗaɗɗar mutane na ta gudu kowa ba zai zauna tu wannan an kashe hukuma kai ma ka san hukuma za ta zauna za ta yi bincike za kuma a shiga neman su to akwai mu da shirin bango na jumai ali amma duk kafin nan sai an saurari cikakkun labaran duniya Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka ga cikakkun labaran. Sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya ce babu wata jayayya kan Koriya ta Arewa tsakanin Amurka da China bayan tattaunawa tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da takwaransa na kasar China Xi Jinping. Tillerson wanda yake Beijing babban birnin kasar China tare da Trump ya gana da manema labarai yau bayan tattaunawar shugabannin biyu da ta mai da hankali kan Koriya ta Arewa da kuma harkokin cinikayya. ya ce shugabannin biyu sun fito fili sun gaya wa juna gaskiya kan batun kare hakkin biladama da rikicin da ya shafi tekun kudancin china dangane da pyongyang kuma ya ce ƙasar china ta bayyana karara a tattaunawarta ta kwanaki biyu cewa ba za ta amince koriya ta arewa ta mallaki makaman nukiliya ba tun farko trump ya bayyana cewa tilas ne amurka da china su haɗa hannu wajen ceto yankin da duniya baki ɗaya daga abin da ya kira gagarumar barazana da gwamnatin koriya ta arewa mai kisan kai ke yi trump ya kara da cewa washington da beijing sun amince da cewa ba za su sake kurakuran da aka yi a baya ba dangane da pyongyang wanda a cikin shekarun nan ta haɓaka ayyukanta na nukiliya. a halin da ake ciki kuma shugaba rodrigo tata ya ce yana da niyyar tambayar beijing yayin taron kungiyar haɗin kan tattalin arzikin ƙasashen yankin asiya da pacific da ake kira apec a e takaici ko menene shirinsa a kan tekun kudancin china kuma ko za a kyale ƙasashen da suke kudu maso gabashin asiya su yi zirga-zirga a tekun ba tare da tsangwama ba a cikin kusan watanni goma sha takwas da ya shafe a karagar mulki da tata ya dauki salon lalama da dangantakarsa da beijing da kuma batun ikirarinta na mallakar tekun kudancin china kakakin shugaban ernesto abela ya bayyana a cikin watan oktoba na shekarar 2019 cewa sa'insa ba za ta taimaka wa kasar ta philippines ba dalili kenan da ya sa da tata ya gwammace daukar matakin tattaunawa da zai tabbatar da kare mutuncin manila Shugaban kwamitin harkokin kasashen ƙetare na Majalisar Dattijan Amurka Bob Kuka ya ce ya sanar da cewa kwamitinsa zai saurari bahasi mako mai zuwa kan ikon shugaban ƙasa na amfani da makaman nukiliya. Koka ya ce wannan zaman yana daga cikin matakan majalisa da za ta ɗauka na nazarin ikon Amurka wanda take da shi da kuma hanyoyin amfani da makaman nukiliya. ya ce majalisa ba ta sake waiwayar wannan batu ba tun 1976 bisa ga cewarsa lokaci ya yi da ya kamata a sake nazari a kai muhawara kan wanda yake da ikon ba da izinin amfani da makaman nukiliya ya taso ne a majalisa bayan da shugaba donald trump ya yi barazana a cikin watan agusta cewa koriya ta arewa tana iya fuskantar martani da duniya ba ta taba gani ba idan ta ci gaba da ayyukanta na nukiliya Koka wanda ya sanar da cewa ba zai sake tsayawa zaɓe a shekara ta 2018 ba ya yi ta sa insa da shugaba Trump a bainin jama'a su da dama a watan da ya shige. Labarin na zo muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yau kotun bin kadin manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ta ba masu shigar da ƙara izinin gudanar da bincike kan zargin da ake yi wa gwamnatin ƙasar burundi cewa ta aikata laifukan yaƙi kan 'yan hamayya tsakanin watan afrilun shekara ta 2015 zuwa oktoba na 2017 a cikin sanarwar alƙalan suka ce akwai hujjar ci gaba da bincike da ya shafi ƙuntatawa bil'adama alƙalan sun ce laifukan yaƙin sun haɗa da kisan kai da fyaɗe da ganawa mutane a ƙuba da ta kai ga mutuwar sama da mutane dubu ɗaya da ya haddasa mutane dubu ɗari hudu yin gudun hijira daga ƙasar an yanke hukuncin ne ranar 25 ga watan oktoba kwanaki biyu kafin burundi ta tsaye da shawarar janyewa daga kotun ba a bayyana shawarar da kotun ta yanke ba sai yau alhamis sai dai kotun tana da hurumin sauraron kararraki kan laifuka da aka aikata a burundi ko tana a matsayinta na memba ko kuma a'a an shigar da zanga-zanga an shige zanga-zanga a burundi ne a shekara ta dubu biyu da goma sha biyar bayan da shugaba pierre nkurunziza ya sanar cewa zai nemi wa'adin mulki na uku masu kushewa lamura sun ce yana watsi da wa'adin mulkin yana watsi da yana watsi da wa'adin mulkin da kundin tsarin mulkin kasar ya tanada da kuma yarjejeniya da ta kawo ƙarshen yaƙi na basasa a burundi labaran duniya ke aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc sabar mu fara rahotanninmu daga jihar jigawa ta tarayyar najeriya inda yara kanana 'yan ƙasa da shekaru bakwai su fiye da 120 suka kamu da wata cuta a ƙauyen gidan dugus da ke ƙaramar hukumar dutse inda cikin ƙasa da watanni biyu ta yi sanadiyar hallaka yara kusan 50 eh, daga jigawa ga rahoton mahmud ibrahim kuri akalla yaran wanda suka mutu a samu arba'in da bakwai wanda suka warke za a samu kimanin yara kusan arba'in suma daga ciki kuma wanda suka samu suke ciki yanzu nan za a samu sama da mutum ashirin wanda suke asibiti ake suke kwanci haka domin yau ma an tafi da guda hudu asibitin dutse malam abubakar kenan wakilin mai unguwar ƙauyen gidan dugus na gundumar wangara a yankin karamar hukumar dutse sahura bashir wata yarinya ce 'yar ƙasa da shekaru bakwai na daga cikin yaran da suka murmure bayan kamuwa da wannan cuta. Ni da fari mm. na tuwo ne hikin mm. yau kuka. To yanzu da nake magana da ke kike jin jikinki? Ba komai ba zazzaɓi. Na za ki iya tuna wani irin maganin aka baki? Maganin gida ne. Ba kai ki asibiti ba kenan? A'a jiya kawai aka kai na asibiti. To da kika sha maganin gida ya kin ji sauki? Na tashi. to amma malama khadija wacce ta rasa ɗanta ƙwaya ɗaya tilo na cewa ni yaro na ɗaya ne da sa biyar da zazzabi allah ya maras mai da ya gamu da zazzabin nan asibiti aka kai nan laraba aka je laraba ake ganin kamar an samu sauki ba a samu ba sai aka mai da hinan wangara sai ake cewa laima ce haka danhi ne lokacin aka samu maganin danhin aka dura masa to duka dai ba a samu sauki ba a ƙarshe kuma Allah ya mar rasuwa. Shi kuwa Bashir Usman gidan Dugus ya ce a rana ɗaya 'ya'yansu uku ne suka mutu. Akwai 'ya'yan yayuna akwai 'ya'yan ƙannina. Dan a ciki ma a ran ɗaya ma guda uku ne suka rasu. Akwai yarinya ta akwai yarinya wannan yayuna. To akwai asibiti ne a nan garin? Gaskiya babu mu ko kima zuwa ba garin nan. Sai mu je wangara zuwa Laraba. Kowanne mataki shugabannin ƙauyen suka fara ɗauka bayan da wannan annoba ta ɓarke wakilin mai unguwa malam abubakar ya ce sarki muna addu'a ne ubangiji allah ya kawo sauƙin wannan abu amma kuma allah bai kaddara allah ya kawo ko fa'inta an gaya hukuma ba sai daga baya dagacin ya zo nan na wangara shi ne aka gaya masa shi kuma ran nan ya sanarwa da hakimi hmm. hakimi ya sanarwa da hukuma shi gari allah ya kawo hukuma ta zo masu bincike suka zo binciken jinyan nan Alhaji Adamu Aliyu Rungumau da ke zama mataimakin shugaban karamar hukumar dutse ya ce akwai matakan da suka ɗauka bayan samun rahoton wannan annoba. mun tura likitoci an yi toga an je garin nan an gargaɗe su da su rinka tsaftace gidajensu da jikinsu da sauran abubuwa domin kare wannan annoba ta zazzabin cizon sauro na cizon malaria din an yi blood state akalla an yi wa akalla mutum biyar an ɗauki jininsu an duba kuma an tabbatar cewa wannan cuta ta malaria ita ce ta kawo wannan matsala ta annoba sai dai duk da haka a lokacin da na ziyarci wannan gari na ƙauyen gidan dugus jiya laraba na iske iyayen yara cikin ɗimuwa da yanayin ban tausayi domin kuwa yayin da wasu ke samun sauƙi wasu yaran kuwa na kamuwa ne da cutar mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga jigawa a nigeria. ya ubangiji sarkin baiwa To Allah shi kyauta a gaida Muhammad Ibrahim Kwari. sai kuma jamhuriyar kamaru inda jama'a ke zaman ɗaɗɗar a yankin masu amfani da harshen ingilishi sakamakon hallaka wasu jami'an tsaro uku da wasu da ba san ko su ne ba suka yi daga kamaru ga muhammad awal garba da ƙarin bayani A jihohin 'yan awarin kasar jamhuriyar Kamaru guda biyu al'amuran tsaro suna neman taɓarɓarewa an yanzu haka ake samun harbarba na manyan bindigogi a waɗansu ɓangarorin ko da a garin Jakiri ma da birnin Baminda sai da waɗansu 'yan bindiga suka halaka nawamin kasar guda uku har kiwo ma na tambayi wani ɗan asalin garin na Jakiri wanda ya nemi in sakaye sunansa don matsalar tsaro kuma shi ga ne ba ji yau ba. To wannan dai abun da ya faru abun ya faru kashi-kashi. Kashi na farko shine wani wanda ya faru wanda aka kashe jandarma guda ɗaya wanda wayansu suka zo suka samu jandarma suka ya bi su da gudu garin gudu bindigarsa ta faɗo suka ɗauka da wannan bindigar suka harbe shi wannan su kuma na biyun nan yanzu da suka kashe jandarma guda biyu akan mashin suke suka taho akan mashin ɗaya ya zo ya harbi jandarmomi guda biyu suka gudu suka shiga har yanzu dai ba a san inda suke ba duk wayannan jandarmomin sun mutu yanzu haka shi na farko ma sufurafe ne kansa ya tabbatar da cewa wannan ya mutu to saura nan to ka san sha'ani na tsaro ba ba ne gwamnati ke saurin faɗa ba to wannan dai abin da ya faru kenan a wannan shashi a wannan kan kowa na daddar mutane na ta gudu kowa ba zai zauna to wannan an kashe hukuma kai ma ka san hukuma za ta zauna za ta yi bincike za kuma a shiga neman su ka san ba abin da gwamnati za ta yi bar mutum mutane su dauki doka a hannun su to tilo gwamnati ta yi mama ta ta shiga ta shiga neman su su kuma suna nan sun gudu Mr. Patrice na a matsayinsa na mai bawa ministan tsaro shawara kan rikicin da ya kice ya a jihohin Ingilishin guda biyu yiwu kowane irin matakai za su ɗauka domin dakile irin waɗannan harbe-harbe a wannan ɓangaren? Effectivement, ça fait quasiment euh, quelque temps que euh, Euh, la situation a dégénéré ici à Jakiri. Eh wannan al'amarin da ya fara ne tun a garin Jakiri euh, wanda a farkon rana waɗansu 'yan euh, bindiga suka kashe mana jandarma guda ɗaya kwana na biyu kuma suka sake halaka mana jandarmomi guda biyu amma a yanzu haka dai muna kokarin mu sanya matakan tsaro domin mu ci gaba da binciko waɗanda suke da hannu a cikin wannan al'amarin kuma idan har muka samu irin waɗannan mutane to za su fuskanci fishin gwamnati rikicin da ƙasar kamaru dai ta faɗa a ciki a yanzu haka ta ɓangarori daban-daban musamman ma ta ta bangaren jihar arewa mai nisa anda ake artabu da maharan boko haram da kuma ta gabashin kasar anda kasar ta jamhuriyar kamaru ta iyaka da kasar bangi ta nama akwai yan tawayen silika suna shigowa kasar suna aikata aika aika haka zalika ga rikicin na yan awaren ingilishin kasar ta jamhuriyar kamaru wanda yake nema ya kai kasar ya baro muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru to a da Muhammad Awal Garba daga ƙasar Kamaru. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu na cewa karfe goma da minti goma sha hudu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraron filin sai bango ya tsage Assalamu alaikum. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. har yanzu muna tare da shugaban kwamitin yada labarai na majalisar wakilan najeriya dan majalisa abdulrazak namdas wanda zai ci gaba da kokarin amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili a saboda haka ba tare da bata lokaci ba ga mai tambayar mata farko a yau sunana suleiman a umar daga nan kano jihar kano mataimakin shugaban kungiyar ma'abota kafafen yada labarai ta kasar rayan jihar kano da ke brigade kona hudu ina yi wa honorable barka da zuwa sannan ina da tambayoyi ta faru tambaya ta farko farko shine akwai tambaya da nake so ne honorable akan cewar menene dalilin da yasa kamar su yan majalisu da suke zuwa ake zaben su ake tura su a matakin wakilcin mutane me yasa idan lokacin doka ya yi sun je ko wani kuduri ya je majalisa me yasa ba sa dawowa gida su zo su nemi mutanen su cewa ga kudirin da aka kai me ya kamata mutane su tattauna a kai domin a zo a gaya musu abin da za su je su fara a majalisa me yasa ba sa yin kamar misali ya kamata a ce akwai ofis da yanin da yasa ba wani dan majalisa duk Najeriya ba wani dan majalisa da zai ce a su ya je ya gina ofis domin ya ji ra'ayin mutanensa domin ya je ya kai majalisa menene dalilin da ya sa haka ya kamata ba da ansa nan kafin nan ya tambaya ba eh to ai bari ya gama tambayoyin nashi ya ce yana da tambayoyi uku me ya tambayar ka ɗaya to sannan tambaya ta biyu mhm. kamar su yan majalisa kamar yadda na ciki wani rabu ya fara faɗa cewa akan zaɓar su ne domin zuwa su je su kai kuduri ko doka amma sai su bige su dawo su dinga burtsatse haka ko wani abu da ya kama da haka alhalin kuma akwai kiyamomi da kansiloli wanda su ne mafi kusanci da talaka alhalin kuma ba wai an zaɓe su ne don su zo su yi wannan burtsatsen ba don me yasa za su zo su ce za su dige da wannan burtsatsen alhalin an zaɓe su ne don su je su kai doka kuma za ka samu ɗan majalisa guda sai shekara hudu har ta cika cinye sai wa ta cika cinye bai kai da kudiri ko da guda ɗaya ba ne dalilin da ya sa haka sannan tambaya ta uku kuma shine mafi yawanci kamar yadda nake fuskanta cewar dan majalisa akan iya ganin cewa baya abin da ya dace a majalisa akan iya yin rubutu kan cewa za a yi kiranye amma menene dalilin da yasa shi wannan kiran yin baya tasiri akan dan majalisa shine tambayar da nake son zai to ban san tambayar nan ta uku ko shi zai baka ansa ba eh na farko yayi maganan kudiri ne ya sa ba mu dawowa gida eh wato bin yin kudiri ko babban kudiri ko karama akwai ka'idodin da ake yi ake bi na farko in dan majalisa ya kawo kudiri in an kira an karanta ta na daya ana sake karantawa na biyu in an karanta na biyu akan ba kwamiti a yi abin da ake kiran shi wai public hearing wato a kira jama'a su zo a yi muhawara a kan wannan kudirin wanda ko ina kake a najeriya an baka dama don ana bugawa a jarida a ce a gidajen rediyo kafafen watsa labarai a faɗa cewa to akwai wannan kuduri da majalisa take so ta yi wannan kudirin gata nan gata za a yi shi rana kaza ana kira ga kungiyoyi masu zaman kansu malamin jami'o'i da wanda da yake da yake da ya son da ya yi wani ya kawo nashi shawara a kai an ba shi dama ya shigo ya zo ya yi bayani. Malam ina jin baka fahimci tambayar shi ba shi eh. abin da yake cewa so yake wai kaman idan hmm. dan majal kaman a matsayin ka yanzu kana wakilcin jama'an ka idan ka gabatar da kuduri ko kuma kana son ka gabatar da kudirin ka koma mazabarka hmm. ka yi musu bayani ka ji shawarar su abin da yake so kenan. Eh to ai abin da nake faɗa muna dama in kana zuwa gida zaka iya gaya ma jama'a ga kudirin da nake so mu yi amma wata rana in kana in kana wakilci ba wai kudirin nan dole sai ya shafi maza banka kaɗai ba kudiri nan na Najeriya ne zai yi zamanto fannin shari'a ne kake so ka yi doka zai yi zamanto fannin kiwon lafiya kake so ka yi doka ba wai in za a yi doka dole dokar nan sai wanda ya taho abin da ya shafi maza banka don haka dole sai ka kowa mazaban nan naka ka je ka yi bayani ba ba haka take ba za a zabe ka daga ba. amma in ka zo abuja ka zama dan majalisa na najeriya shine ake ce dan majalisan taraya don haka kowane ne a najeriya yana da hurumi ya samu labari a kai ba sai ka koma wannan mazabankan kaɗai ba don in an yi dokan ba zai shafi naka na mazabanka bar na mazaban wani ba wani mazaba ne na duk na najeriya to dole ne abu shi yasa na yi bayani za ka yi akwai lokacin nan ka koma gida ana kiran wani abu wai zaure kamar town hall meeting za ka ga dama mutane abubuwan da ka yi a majalisa ko abubuwan da kake niyan ka yi sai a baka shawara amma ba wai kowane doka sai ka koma wannan eh, mazabanka ba don dokan ba na mazabanka kai kadai ba na Najeriya ne gaba ke da shi ne abin da ni nake sun kara haske a kai to sai ɗaya tambayar tasa ina ganin ka riga ka ba da ansa. Eh, ni na ji na farko eh eh da eh, Allah sauran na manta shi yasa da na so ana eh. tambaya na ba da ansa wani ɗaya ne kuma. Mutumin farko wanda ya zo din ne ya tambaya game da cewa wai akwai akwai ciyamomi akwai gwamnoni game da me yasa za ku je eh, kuna batsa yau ka ba da ansa. Eh Akwai tambaya ta uku da na faɗa. menene dalilin da yasa 'yan majalisu ba sa zuwa mazaɓarsu su yi ofis wanda ya kamata a ce sun zo sun tattauna da mutanensu. To wannan ko bai bada ansa ba. To. Eh to na bada ansa ba barin kara masa. Ba dan majalisan da ba dan majalisan da ba yi da constituency office wato office dai na constituency. Yanzu kamar zan bada eh, eh, misali da ni ina da local government guda hudu. Dole wata rana kana da wannan kuma ina da wannan ofishin da na kowa ya sani na ajiye a wani local government suna jada in kana da matsala ka zo ka rubuta ka faɗa. ga matsalan ka ka ajiye shi a ofis ba za ka samu zuwa abuja ba to in ni ma na zo in zai yi wasu ko na sai in je wannan maza wannan na wannan constituency ina so su sani ma a nan majalisa suna muna da abin da ake kiran audit department suna zagayawa kowane shashe su tabbatar cewa dan majalisa kan ya yi ofis da aka ce ya yi ne yanzu haka in ka je majalisa akwai ofis na audit suna zagawa yanzu da suke magana ma suna kan zagayawa suna zaga don haka su tabbatar to amma abin da ke faruwa wayansu sun fi so su bar ofis ba zai je ofis din ba ya fi so ya zo abuja ya ce in an jira dan majalisa ya zo gida ba a samun dama mutane suna masa yawa so shi zai fi so ya zo abuja ya ga dan majalisa a abuja to haka yakan iya faruwa amma da mutane suka hakuri akwai wannan ofishoshin da ake da shi a wannan mazaban nan kuma suna nan har yanzu to mai tambaya na gaba bismillah ko salamu alaikum Wa alaikum salam. Sunana yawa sunana Khalid S Atete shugaban kungiyar alheri ya fi mugunta ta ƙasa reshen jihar Kano kuma memba a kungiyar ma'abota bibiyar kafafen yada labarai ta ƙasa reshen jihar Kano. Tambaya ta ita ce ga mai girma honorable wane irin ƙoƙari za su yi musamman mu a nan Kano 'yan majalisar wakilai wanda suke jagoranta al'umma na jihar kano wani kokari za su yi na ganin cewa sun ja hankalin waɗannan membobi na majalisa don ganin sun daina ware wasu 'yan ɓangare musamman tun da dukkaninsu mafiya akasarinsu 'yan jam'iyyar apc ne wani kokari za su idan wani amfani na dimokuraɗiyya ya taso su daina nuna bambanci a tsakanin al'umma tun da dai dukkanin al'umman nan gabaki ɗayansu sun haɗu ne sun zaɓe su a tutar jam'iyya guda. Sai ka bada misalin ina aka nuna bambanci. Yawwa, yawwa. Yawwa misali yanzu kamar bangaren kwankwasiya da gandujiya a nan jihar Kano. 'Yan kwankwasiya 'yan majalisar wakilai mabiya ɗariƙar kwankwasiya akwai ɗan majalisar wakilanmu na dala wanda a wancan karan ya yi empowerment ya. Ban Kana batun eh, majalisar ku ta Kano? in majalisar ku ta Kano ne wannan fashi to eh, a saboda kurewar lokaci malam khalid s atiku sai makon gobe idan allah ya kai mu kai da sauran masu sauraron mu za ku ji amsa da shugaban kwamitin yada labarai dan majalisa abdulrazak landas zai bayar a halin yanzu kuwa jummai ali ce daga birnin washington dc nake fatar a huta lafiya tuma da lajimai ali kenan da shirin bango yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana ta imel Saƙonmu na farko a yau ya ce, Fiye da shekaru biyu kenan da Aminu Bello Masari ya zama gwamnan jihar Katsina kafin hawansa ya yi mana alkawura da dama musamman na inganta rayuwarmu. To amma har yanzu ya gaza cika mana alkawuran da ya yi mana. Gwamna Masari ya kamata ka sani don gobe ake wanke tukunya. Saƙo daga Haruna Muhammad Katsina shugaban ƙungiyar muryar jama'a. Sako na gaba kuwa ce Assalamu alaikum BOA Hausa a kasashen Afirka ta yamma Najeriya ce kaɗai ba ta da hukumar yaƙi da bazuwar makamai a cikin ƙasa wato NetForce da fatan gwamnatin shugaba Buhari za ta kafa wannan hukuma ganin yadda 'yan fashi da makami da 'yan bindiga suna ƙara yawaita a cikin ƙasa. a ƙarshe ina addu'ar Allah ya mana maganin abin da ya fi ƙarfinmu wasiƙa daga Murtala Ibrahim Zangon Daura. Sai wannan saƙon shi kuma ya ce salam VOA Hausa muna fatan babban taron ƙasashen duniya da ke ci gaba da wakana a birnin Bon na tarayyar Jamus kan matsalar sauyin yanayi kwalliya ta biya kuɗin sabulu. saƙo daga Bala Muhammad Dambam jihar Bauchi. Shi wannan ya ce BOA ku bani dama in yi tsokaci akan shiga turai ta barauniyar hanya da wasu kasashen Afirka ke yi ciki har da ƙasa ta Najeriya. A gaskiya cikin abin da ke ingiza hakan har da sakacin hukumomin kasashen da 'ya'yan nasu ke shiga turan dole hukuma ta gindaya tsauraran matakai kan wannan lamari ciki har da samar wa 'yan ƙasa ababen more rayuwa da kuma samar musu da ayyukan yi musamman ma ga matasa. Saƙon ya fito daga hannun Muhammadu Baba Idris, Sakasim Ibrahim Wai Damaturu a jihar Yobe. Sakonmu na ƙarshe kuwa ya zo daga hannun Adamu Ungulde da Abdu Dan Buloka Askira da kuma Atom mai gyaran keke a kasuwar Dambuwa. Suka ce Allah ya sa ziyarar da tawagar kotun tsarin mulkin demokuraɗiyyar Congo suka kai a ƙasar Togo ya yi tasiri da kuma cimma nasara. A gaida Nazar Ahmed Hausawa, kafin mu kammala shirin namu ga Grace da takaitattun labarai. ta ce ba za a kammala bincike da ake gudanarwa kan mummunan harin kwantan bauna da aka yi wa sojoji a nijar da ya janyo asarar rayuka ba sai watan janairu jami'an mayakatan tsaron amurka sun ce mayakan is sun yi wa dakarun kwantan bauna ranar 4 ga watan oktoba suka kashe sojojin amurka hudu da na nijar hudu da kuma wani tafinta ɗan ƙasar nijar an kai wa wata tawagar dakarun amurka na musamman hari ne tare da sojojin ƙasar ta nijar bayan da suka gana da shugabannin al'umma a kusa da ƙauyen tongo-tongo ɗaya daga cikin jami'an ya ce waɗansu mutane a ƙauyen sun yi ta jan hankalin sojojin suka hana su gama ganawar da wuri da nufin taimakawa maharan sakataren ma'aikata harkokin wajen amurka rex tillerson ya ce babu wata jayayya kan koriya ta arewa tsakanin amurka da china bayan tattaunawa tsakanin shugaban amurka donald trump da takwaransa na ƙasar china xi jinping tilasan wanda yake beijing babban birnin kasar china tare da shugaba trump ya gana da manema labarai yau bayan tattaunawar shugabannin biyu da ta mai da hankali kan koriya ta arewa da kuma harkokin cinikayya ya ce shugabannin biyu sun fito fili sun gaya wa juna gaskiya kan batun kare hakkin bil'adama da rikicin da ya shafi tekun kudancin china Yau kotun bin kadin manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ta ba masu shigar da ƙara izinin gudanar da bincike kan zargin da ake yi wa gwamnatin ƙasar Burundi cewa ta aikata laifukan yaƙi kan 'yan hamayya tsakanin watan Afrilu shekara ta 2012 zuwa Oktoba 2017. A cikin sanarwa akalan suka ce akwai hujjar ci gaba da binciken da ya shafi kuntatawa bil'adama. Alƙalan sun ce laifukan yaƙin sun haɗa da kisan kai. da fyaɗe da ganawa mutane a ƙuba da ta kai ga mutuwar sama da mutane dubu ɗaya ta kuma sa mutane dubu ɗari hudu yin gudun hijira daga ƙasar. An yanke hukuncin ne ranar 21 wato 25 ga watan Oktoba. Masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma can an jima da daren Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin grace alheri abdu da ta taya na gabatar da shirin da kuma julie lazarus gresham da ta hada da kuma bada umarni da injiniyan mu na yau aidan utku ibrahim jarme ke cewa a huta lafiya a dakacin shirin yau da gobe